wani wa Allah godiya jalla jalaluhu wanda ya sake sada mu a wannan majalisi mai albarka na tafsir a yau yammacin alhamis 22 ga watan ramadan na 1400 da 44 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam وأن مدينة تيمي البركة على مسجد الصحابة رضي الله تعالى عنه حاليا ظليم أنا الصورة الكهفي كويسا بها طيب. عليكم السلام وعليكم السلام ne shari'a ta ba da dama ga iyaye mata alhali suna arziki su kanta da hijiri a kirki. To, Allah ya saka musu da alheri. Ka tabbatar da suna aiki kenan ko? Yawwa, ko da ke kowa da nasa aiki. Ah, babu laifi kamar da shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ya kawo a cikin littafinsa kitabu siyam a abinda aka ɗanɗana shi a harshe aka furzar aka kuma roito wannan daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma duk abinda bai wuce makogwara ba inda iya kasa baki a furzar ko ɗanɗana gishiri ne ko burushi ne ko menene wannan bai karya abin da ya wuce a cikin ciki ko kuwa aka shigar da shi da niyyar abinci kamar gwajib da ake sawa ran lafiya in dai da niyyar abinci ne wannan shi ya karya amma galibi abin da mutum zai ɗanɗana ya shofar kuma ya shaƙa ta hanci ko kuma koda allura ce in dai ba dirfce da aka yi ta da niyyar shigar da abinci ba irin allurar da ake kan fata wannan duka ba sa karya su haka su ma mata in ya zamto ba za su iya sanin daidai ɗin abinci ba sai sun ɗanɗana furzar wannan ba laifi insha Allah ya shafi azumin wallahu a'lam wa alaikum salam ya halatta ga mamu idan liman yana karatu a ƙarshen suratul baqara wajen rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana da sauransu ke amin ba dai ruwaito sabai ne manzon Allah amin a wannan bigiran da aka ruwaito ana ba da amsa a sani na surori ne guda biyu idan an karanta ayoyinsu na ƙarshe akwai amsar da liman da mamu za su fada da wace ko kuma ce surori guda uku da suratu tin da mulk alkiyama ai fatiha yawwa wala dhallin amin wannan hadisai sahihai sun tabbatar cewa mala'iku suna cewa amin duk wanda amin ɗinsa ta yi daidai da ta mala'iku gufira lahu ma ta kaddama min zama an gafarta masa gaba ɗayan zanuba amin ba kuma yadda wasu suke ƙoran madda ba amin kawai kamar amin ɗaya maddu tabi'i ɗaya maddu badal ko kuma maddu al'arin lissukun ya danganta da salon da limai ke karanta alƙur'ani tarkil ne ko hadar ko tadwir haka kuma alaysa Allah bi ahkamil hakimin da kuma can karshen suratul qiyama ko aha eh to anan duka ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa subhanaka fabala subhanaka fabala da an rawaito waɗansu sigogin shi kuma malam bahaushe ya ƙara kwaskware su ahkamil hakimin baliya wa nahnu ala zalika min ash-shahidin to ko da dai ba haka siga ta zo ba da ya tabbata sanadan mai da haƙarar wato daga Sayyidina umar cewa alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ashe ba Allah ne mafi wato iya hukuncin masu hukunci ba kamar ka ce shin ba Allah ne chief judge ba shine ahkamul hakim kamar yadda ce yake cewa man ahsanu min Allah hukman li qaumin yuqinun wa yafi Allah mafi kyan hukunci ga mutane masu yaki to a nan sai a ce subhanaka fabala tsarki ya tabbata a gare ka haka zancen yake kai ne ya Allah kai ne mafi kwarewa ko mafi gwanintar masu hukunci da ana ruwaito suratul mulk wal inasbah ma'ukum ghawran faman yatikum bima'in ma'in sai Allahu rabbul alamin amma su malamai sun soki sanadin wannan riwaya da ma'anar kyakkyawa ce wannan da ya taƙaice shi ne abin da na sani amma idan a siga ta alkunut liman ya karanto ƙarshen bakara abbana la tu'akhidna in nasina ya halatta ita cewa amin amin amma normal karatu na Allah to wannan gaskiya ban taba ji ko karanta inda mamu ya kamata ya ce amin ba sai dai a zuciyarsa tsakanin su da ubangiji ah, wannan wani abu ne daban kuma wallahu ala amin insha Allah wa alaikum suna zuwa wajen da ake karatu alƙur'ani ko tafsiri ko karanta shi to idan mu ba ma samun damar zuwa wajen amma kuma muna yi online tun daga farko har ƙarshe kuma da muna ciki cikin me <laughs> ok to kuna cikin rajistar mala'iku ko kuwa rahamar da mala'iku suke sakkowa da ita ko nutsuwa inda hadisin asali cewa bace ma qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala ko yatadarasunahu illa nazalat alaihim illa haffatuhum almalaika wa nazalat alaihim arrahma wa ghashiyatuhum as-sakina wa dhakarahum Allah wa dhakarahum Allah fi man inda inda mutane suka tattaru a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wata'ala suna wato darasi ko karatun alkur'ani suna kokarin fahimtarsa da mala'ikun Allah za su sako su kewaye su abu na farko ke sannan kuma nutsuwa za ta lullube su yanzu misali kai da ka zo nan ka dubi mutanen da ke na ai in sha banban da waɗanda suke gidan jirgi ko suke tadiyan a kofar mata ku the difference is clear can za ka ga da forces group da officers group ana ta bujiri ana kaɗe-kaɗe ana bushe-bushe amma saboda mai saboda galibi shaidanu ne suke kewaye da su alamtara an na harsar nan shayatina to ko da dai ba kafiri na ɗin ba ne amma dai ta uzuhum azza amma wajen karatun ƙur'ani Allah ya lamunce za a samu nutsuwa za a samu ƙawanyar mala'iku da ba da cikakken tsaro sannan kuma ramar ubangiji za ta lullube su da shi ne wanda yake tambaya su ta online suke a wata uwa duniya su ma suna cikin wannan gara basar da waɗanda suka je fizikali suke da ita to idan a kusa kake kuma za ka iya zuwa inda ake karatun sai kasala da ganda ko da wata harka suka shagaltar da kai kake bi online tabbas baka ci amma idan ka saba zuwa sai uzuri ya hana ka sai ka bi online kuma uzuri na shari'a to wannan kana haka hadisi suka nuna duk mutumin da ya saba aikin kirki sai wani uzuri ya zo ya dabaibaye shi ya kasa yi to Allah zai ba shi bonus ya ce mala'iku su rubuta masa abin da suka saba rubuta masa yawwa idan kuma mutum yana wata uwar duniya can misali yan uwanmu da yawa da suke kasashen turai a galibi irin waɗannan karatuttuka suna bin su online so da a ce mutum zai zauna ya saurara ya buɗe ƙur'ani a inda yi kuma da kyakkyawar aniyar da a nan yake shi ma da ya zo fizikali shi ma zai iya samun wannan ladan innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imrin ma amma wanda kawai ya zauna ba wani uzuri kawai yana ga ci gaba ya zo wannan kudadina da ladan saurari amma ba shi da ladan musharaka da wannan kewayen malayu kamar hadisin sammako zuwa ranar juma wanda ya zuwa awa ta farko kamar mi kamar ya yi watan da da rakumi wanda ya zuwa awa ta biyu kamar ya yi da bijimi sai zuwa awa uku kamar yayi da rago sai awa ta hudu kamar yayi da kaza wanda ya zuwa awa ta biyar dama matakan biyar ne in ka kirga awa biyar kafin neman mumbari wanda ya zuwa awa ta biyar shi ko kamar ya yi watan da kwan kaza daga shi kuma mala'iku suna ɗaukan attendance a kowane gate na masallaci tun daga wannan awa ta farkon duk wanda ya zo za su rubuta sunansa wane dan wane ya zo juma'a rana kaza a awa ta kaza a kirko ne da zarar neman ya hau bari za su rufe rijistar duk wanda ya zo kuma ba cikin rijista ko da ku ya samu sallar juma'a amma wancan bonus din na wato ladan watanda da rakumi da bijimi da rago da kaza haɗiban kaza ya idan uzuri ne kwakwara ya fitar da shi yasa za ga a ƙasashen laraba musamman manyan masallatan nan guda biyu wasu da zarar sun yi asuba suke kama wajen su a sahu na sallar juma'a da zai su dan karya karo su dawo domin su samu ladan wannan watan da da raƙumi yanzu raƙumi amali yana yin nawa ha? Eh, miliyan da ina mutanen ambatuwa to an tafi miliyan zilmi a yanzu idan ka zo ranar juma'a da wuri kamar daga wato takwas zuwa tara tali in ka kirga rana na zawali sha biyu da rabi minus awa biyar karfe nau kenan daga sha biyu da rabi minus awa biyar baya bakwai da rabi to bakwai da rabi zuwa takwas da rabi shine awa ta farko in ka zo kamar wato a baka sadaka ko kyautar miliyan ɗaya a wannan lokaci da a duniya ke bayarwa da Allah nawa ne za su zo a wannan lokaci eh? <laughs> to haka saboda haka ne a takaici ya danganta da uzurin wannan bawan Allah da kuma aniyarsa inna malamal bin niyya wallahu a'lam oh Allah ya amsa mana bukatunmu na alkhairi ya fi mana zunubanmu insha Allah za mu ci gaba ala barakatullahi wa shi'ati أمين أوكي طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا الله أكبر Ubangiji subhanahu wata'ala ya ja kunnan annabi sallallahu Alaihi wasallam da dukkanin al'ummarsa cewa, Wala ta ƙulanna li shay'in inni fa'ilin zalika gadan, illa in sha Allah. Kada ka kuskura, ka ce zan aikata wani abu gobe ba tare da ka hada da insha Allahu ba wazkur rabbaka idza nasita ko da ko kaya alwashi ko alkawari kaman ta ka ambaci Allah ba a lokacin da zarar ka tuna lalle ka ambaci Allah wa asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada kuma ka ce tabbas ubangiji na zai shiryar da ni zuwa ga mafi kusancin shirya fiye da wannan labari ko wannan kissa ta ashabul kafi wannan aya wani ladabi ne Allah subhanahu wata'ala ya koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam in babu aula al'ummarsa cewa abinda mutum zai yi a nan gaba in advance to kada ya yi shi gaba gadi ya ce zai yi ba tare da ya ya abin da ganin damar Allah domin gobe ta Allah ce saboda haka kai dan adam baka da garantin ba wai gobe ba nan da awa ɗaya ma baka san me zai faru ba don haka baka da tabbas ballantana ka ba da garantin cewar gobe za a yi kaza يا راقد الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا يا ذاك كنت كان da plans kaza kaza kaza gobe amma watakila kafin gari ya waye labari ya sha bamban ma baina ghamdati aynin wa intibahatiha yughayyiru Allahu min halin ila hal makanin kifar ido da bismillah Allah ke canza wani yanayi zuwa wani kuma wannan yana da alaƙa da wato mai da al'amari zuwa ga Allah da kuma sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala musamman ta ɓangaren uluhiyya da rububiyya ma'an waɗannan da al'amura duka na Allah ne shi kuma ɗan adam kana ƙarƙashin mashi'ar Allah kada ka faɗi wani abu da kake zaton za ka yi ko menene shai'in bin nakira wala taqulanna li shay'in ayyan kan inni fa'ilun zalika gadan gobe za a yi kaza yawa ɗan adam idan giyar mulki ta kwashe shi Ko idan ya kama kasa kamar yadda Allah ya ce innal insana la yatgha ra'ahu istaghna amma da haka bai imani ya san cewar ba shi da kowace irin dabara ko ƙarfi tare da Allah subhanahu wa ta'ala la ta shay la shay'in fi halin min al-ahwal illa fi hali talabbusika bi ta'alluq bil mashi'a ko bi ta'alluq bil mashi'a kamar da malai fada karka faɗi wani abu da kake tunanin yi ba ce kana ɗamfare da insha Allah idan Allah ya so wannan insha Allah din tana da tasiri ba na wasa ba dukkanin abin da kake ganin ba zai yiwu ba to ka sa masa insha Allah ka gani ko miyagun bakin da duniya suke jiran zuwansu ya juju da ma juju? menene shamaki tsakaninmu da su insha Allah saboda nabi ya ce kullum suna nan suna rarake bango da ne ya gina ya cokare su kullum suna yi sai sun kusa rarakewa sai lokaci ya cin musu babbansu su ya ce ku bari gobe ma karasa kafin goban su suka dawo sai su gan shi cas ya koma yadda yake kamar dai watan garir yadda mutane annabi musa suka dinga yi shekara arba'in sai sun kwana suna tafiya sun wani sai su gan su sun dawo baski su koya zero haka sai da suka shekara arba'in duk manyansu da suke wa Allah tawaye suka ce ba za su shiga baitul kudus ba annabi musa da shi da ubangijinsa su je su kiyarin ɗan garin da haɓa an cewa rabbuka faƙatila da Allah ya so ya ladabtar da su yasa suka ta tabulayi a ban kasa shekara arba'in duk sai da manyan suka mutu kuma umarnin Allah yana nan daram no amendment bai canza ba sai da 'ya'yansu suka taso annabi yusha ibn nun yara annabi musa ya sake jan zugar aiwatar da wannan umarnin na Allah shine suna yaƙi da mutanen rana ta je za ta faɗi Allah ya ce ai annabi yusha ya ce ke rana an ti ma'amura wa ana ma'amur da umarnin ubangiji yake aiki nima umarnin ubangiji nake aiwatarwa ya Allah tsayar mana da rana sai mun gama kiliyarin ɗin a kirkire ta cak sai da aka gama sannan ta fada to a annabi ya ce ɗin randa ya juji suka zawo idan babban su ya ce kai ku bari insha Allah gobe za mu karasa suna zuwa sai same shi yadda suka bashi suna ɓulmawa ku gaba dai za su watso duniya lokacin annabi isa ya sako Allah zai ce annabi isa ka ja bayina zuwa wani waje da za a sanar da shi Allah zai ce zan sako bayina wanda ba wanda yake da iko da su la qibala lahum ko la qibala lakum to kaga insha Allah shi tana da tasiri don ba da haka ba da yanzu ya juju sun danno sun hargiza duniya da masu tawilin banza suna cewa wai mutanen china ne ya juju da majuju ga shi nan duk sun cika duniya ina jin wani malami sufi jiya a rediyo yana cewa wai ba wani dujal da ya wuce amurka wai amurka ce dujal duk wannan tawili ne na banza wanda yake ma anzalallahu bihi min sultan galibi in mutum ya yi shi da jahilci to shi kenan a watakila ai masa uzuri amma idan ya yi da shishigi da yin ma ga nusus wannan kuma ya yi ta'addanci dan ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da magabata suka fassara waɗannan hujjoji ba kuma kamar da Imam Malik yake cewa min ruha kama ja'al bila kai yadda nassi yazo ayi imani a sallama ba tare da an yi shishigi wajen yi masa kwakwarima ba almuhim ladabi ne na shari'a kada mutum ya ce zai wani abu gobe ko jibi ko gata ba tare da ya ce insha Allahu ba ko da mutum ya rantsuwa kuwa in ya ce insha Allahu to idan bai iya yin abun ba babu kafara kan amma idan bai ce insha Allahu bai rantsi to dole sai yi kafara in abun bai yi ba ce wallahi gobe zan zo wajenka ko wallahi gobe zan zo tafsiri ko baka ce insha Allahu ba tun baka zo ba ka yi kafara amma an kace insha Allah to ba matsala eh saboda haka amma idan ka manta baka ce insha Allah ba in dai ba a yi nisa ba ko wani ba ka kulla na yarjejeniya ka ce insha Allah to shikenan ruwa ta sha asa وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا kace tabbas ita asa. asalinta tana wato tufidu al-ihtimal ko kuntu kaza yayu ko ba zai yiwu ba amma sun ce alqur'ani tana tabbatar da yiwuwar al'amari ka ce tabbas ubangiji zai shiryar da ni ko yana kusa da ya shiryar da ni ga abin da ya fi wannan shirya ma'ana kisar ashabul kafi ba ita ce kolu kolin abin mamaki ba kuma ita ce kunshe da darussa masu fa'idantarwa kawai ba akwai waɗanda su fi kamar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a ƙarshe ƙarshen suratu yusuf sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ki ce tilka min an ƙura anba'il qura ha alaik ko yawa minha qa'imun wa hasid ah, don haka dai Allah ya labarta wa annabi sallallahu alaihi wasallam isoshi daban-daban da suka fi wannan kisa ta asabar kafi kunshe da ilimi da shiriya da kuma fa'idantarwa Allah ya ce wa labi fi kafihim salasa mi'atin sinina wata kira'a salasa mi'atin sini wato sun zauna cikin kogonsu suna masu wannan dogon bacci tsawon shekara ɗari uku uzadu tisa kuma suka kara waɗansu tara a kai idan ka yi kidaya a shekara irin rana-rana wato shamsiya sola kalanda shine shekara 300 cuf, idan ka yi amfani da luna a kamariya shekara 309 kowallazi ja'ala shamsa ziya'an والقمر نورا وقدره منازلا والشمس والقمر قدرناه منازلا to waɗannan manazil ɗin da su ake lissafi ake kuma yin ƙididdiga ake sanin canjin yanayi da kuma yadda lokaci ke gudana to kamar yadda aka sani wani lokacin rana ta yi tsawo fiye da dare wani lokacin dare da zarce rana ko wana ke samun wannan sabani da kuma ikhtilaful matsala bambancin mahudar rana yanzu misali a turai akwai yadda suke gabanmu da awa shida yanzu muna karfe biyar ko da kwata plus awa shida ha? to kaga waɗansu sun shiga gobe muka muna yau ko to da haka da haka da haka da haka yau da gobe sai ga wannan extra awoyin sun zama kwana sun zama wata sun zama shekara na fatan gani to wannan shine bambanci kada wani shedan ya jefa masa shakku cewa daga ƙuranin ma yana ta ba an ce sun zauna a kogo shekara ɗari uku kuma wai suka ƙara tara wannan method of calculation ne ya sha bambam yawwa kuma idan an sami istilafin matsale to babu laifi a sami sabanin ƙidaya. a lissafi yanzu misali kamar yadda kullum a su manya-manyan gidajen rediyo za ka ji ana ƙarfe kaza agogon gmt ghana to waɗanda suke kan wannan imaginary line ɗin na equator da kuma longitude da latitude wanda wannan degrees ɗin suke haifar da bambance-bambancen lissafi to wanda kuke kan layi ɗaya da su lokacin ku ɗaya don haka a ƙididdigar ku za ta zama ɗaya galibi wanda kuka sha bamban a wannan degrees na longitude ko na latitude galibi za a samu bambancin kwanaki don haka dai a takaice wannan shi ya haifar da tagwayen lissafi shekara ɗari uku a kalandar rana-rana shekara ɗari uku da tara a kalandar wata-wata-wata kamar yadda galibi muke jin shehun malami ibrahim alfalaki yana bayani yau rana tana manzila ta kaza ko akarabu ko saratanu ko dalu wata yana burji na kaza kaza kaza kaza ko kusalu ahlaz zikiri yawwa irin wannan lissafin ba sanin gaibu ne ba duba ne. experience kuma abin da Allah ya sanar da muke iyayenmu na dauri suna wannan lissafi ta hanyar zane a ƙasa ba duk zanen ƙasa ne yake duba ba yawwa amma mafi yawan 'yan duba na dauri suna amfani da wannan haka kuma akwai masu amfani da taurari a zabar munajimuna walau sada don haka dai wannan shi ne bayani a takaice sannan alaisi ba ka zikiri sabul kafi bayan ambatan iskar ashabul kafi da karkare ta wa bayani ina inayati ta'ala man tamassaka bihi da yadda Allah ya yi bayani kuma ya alwashin ba da kariya duk wanda ya riko da addininsa wa mastum bisa ha da kuma abin da za iya zakulowa na darussa daga wannan kisa min ta taaqqubatil adabiyya da tsokacin da ayoyin da suka biyo bayan wannan kisa suka yi amara annabi sallallahu alaihi wasallam bit ta'limat al-atiya sai Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan wato laduba da ke tafi allati tuhaqqiqu lil muslimi al ikhlasa wal iman al kamila fa qala ta'ala watlu ma uhiya ilayka ka karanta na'am watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik hmm. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا نعم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تدع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وبنجي سبحانه وتعالى يسي واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك kuma ka karanta abin da aka yi wahayi zuwa gare ka na daga littafin ubangijinka alkur'ani la mubaddila li kalimatihi ba wanda ya isa ya canza kalmomin alkur'ani walan da min dunihi multahadan kuma ba za ka taɓa samun wata mafaka ko maboya wato kuma bayan ubangiji ba wannan umarni ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam na ya karanta ƙur'ani kuma ya karantar da shi kamar yadda a wani waje yake cewa wa umirtu an atluwal qur'an an umarci ni na rika karanta alqur'an to haka nan watul ma uhiya ilayka min kitabi rabbika wato karanta abin da ake wahayi zuwa gare ka na daga littafin ubangijinka kuma kai aiki da shi uwa uba la mubaddila li kalimatihi أي لا مغير للقرآن ولا يقدر أن يتوصل إليه بتغيير أو تبديل كائنا من ba wanda sai canza ƙura'ani ko ya masa kwaskwarima ko kuwa a ce alƙura'ani ya zama tsohon yayi sai amendin ɗinsa duk wata doka ɗan adam kwarewar lauyoyin da suka shirya ta magana ce ta shekara biyar goma ashirin talatin hamsin ta zama tsohon yi ta zama outdated dole a zo a yi low reform kai ta kuskure su a gani amma yau fiye da shekara dubu ƙur'ani ka taɓa jin inda ka ce ya zama tsohon yayi ko an samu cin karo da juna walau kana min inda ghairi lahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira bambancin littafin Allah kenan da littafin dan adam Allah subhanahu wataala kamar yadda ya faɗa anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar da shi da cikakken ilimi wanda ya san gobe ya san jibi ya san gata ya san jiya da shekaran jiya ya san abin da ya faru da wanda ke faruwa da wanda bai faru ba da ya faru ya zai faru da ya san alimama kana wa ma ya kunu wa ma lam ya kun lau kana kaifa ya haka baya bukatar kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fada la rabbi wa la yansa Allah baya bata ko ya tabe ko ya manta amma wato mazimin abin da ɗan adam zai iya hangowa wasu shekaru ne daga nan kuma an wuce tunaninsa wani misali yadda duniya ta kai da ci gabanta da kere-kerenta kamar yadda Allah ya faɗa hatta iza zartil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha yanzu a abin da ake ta ƙoƙarin ƙirƙirowa mota jirgi mota ta sauka normal mota ta tafi ta ga dama kuma ta fito da fuka-fukai ta tashi sama abin da ake so a ƙirƙiro ke eh yawwa ta kaji ma an fara shahida shahidun min aliya wani jirgi ne mai tsankaran gudu tsakanin makka da madina jirgin ƙasa normal motoci suna awa biyar awa shida amma shi awa ɗaya da mintuna yake in ka shige shi sai dai ka ɗauko sirbi ke ta salati <laughs> saboda masifar gudun da yake ɗaya eh, sanda muna madina wajen sami idan bas za mu shiga sai wajen awa takwas tara ba da haka muke tafiya amma da na biyu last watan da ya gabata na hau jirgin nan abin ya ban tsoro gudun ya isa kuma ba dare ba ra to da yanzu mutanenmu na da idan aka ce mutum zai yi sallar azahar a makka ya yi la'asar a madina ya ce zuƙi saman ko? amma yanzu fa magana shi sai ma ka je kayan jiran lokaci to akwai abubuwa irin waɗannan da mutanen da ba su san su ba haka mu ma yanzu akwai abubuwan da wa ya ma la ta'lamu Allah zai halicci abubuwan da ba ku sani ba nan gaba amma kuma galibansu sun taba kowa a siga ta mu'ujiza ga annabawan Allah duk abin da ya shafi harka aircraft jirgi da tashi a sama mu'ujizar waye annabi Suleiman. abin da ya shafi zance da iska da networking mu'ujizar waye annabi Suleiman da annabi Dawud kuwa ya ji bani auwi bi ma'ahu wa tsayir annabi dauda da annabi suleiman su suka fara wato morewa networking magana a iska da kuma waya raho da salula haka kuma zamanin sahabbai sayyidina umar yana khalifa ya tura rundina zuwa azerbaijan yana kan mumbari aka ji yana cewa a aljabal ya tsari ya aljabal aljabala Allah ya bude masa shamaki aka nuna masa rundunar musulmi arash yana madina ya ga cewa wato suna wrong position shi ne ya tsaye da hudu bari cewa sariya ya wajen dutse da kai da ka kuma allah ya tsawo maganar ya kai wa kwamandan yaki haka wato video call wanzan allah ne fara yi lokacin da aka tafi yakin mota da usra wanda manzo Allah ya nada komandoji har guda uku yace amirul jaysh Abdullahi Ja'far ibn Abi Talib in usiba Ja'far Abdullahi ibn Rawaha Zaid ibn Haritha in usiba Zaid Abdullahi ibn rawah annabi bai taba nada komanda daya biyu uku ba sai a wannan yaki da haka su komandojin suka ce su kan sun yi bayi bayi tunda dai aka ce na ɗaya ne in ya kwanta dama na biyu ya takin oba sun kusa an gama kuma duk da haka maza ce in an shi ma na ukun idan an ritsa da shi ya ce to musulmi sai su zaɓar wa kansu kwamanda saboda yaƙi ba a yin sa sai da kwamandanci yawwa sai da kwamandanci da wani ya fassara mana saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ana yakin aka bute masa hijabi ana bidiyo abin nan yana kallon yakin shi kuma yana labarta wa sahabbai ga yanayin yadda yaki yake gudana haka kuma lokacin isra'i da mi'raji annabi ya dawo ya faɗi cewa ga tafiyar da aka yi da shi kafiran maka suka ƙaryata shi suke masa tsitsiye da ya faru ya ka bude hijabi aka jawo garin kudus suna tambaya ya waje kaza yake a kudus yana ba su labari kaza da kaza da kaza su duk waɗannan kere-keren galibi sun taɓa hukuwa in ka dubi likitanci abin nan cardinal heart operation za Allah aka fare wa tiyatar zuciya a fidda cuta a mayar a ɗinki saboda haka duk waɗannan abubuwa idan ana research ana bincike duk sun auku a tarihi galibi a yanzu Allah subhanahu wata'ala yake fahimtar da ɗan adam abin da ya sa babin rekod domin duk an dirka ke kafiran da za a samu rekod a wajensu duk abin da aka samu daga wahayi ko da ƙur'ani ko daga sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka babu wanda ya sai canza kalmar Allah saboda cikatta watan matkalimatu rabbika sidqan wa adla sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam haka littafin Allah yana nan cas kamar yau aka saukar da shi to sai aka manzon Allah kurari a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro wai da ma zai yi tunanin canza kalmar Allah sai kwana da sanin cewa lan da min dunihi multahada ba za ka taba samun wata mafaka ko maboya ko ko majibincin al'amura kuma bayan Allah ba subhanahu wata'ala wasbir nafsak na aka shiga kuma wani hukunci na daban shi kuma musamman ga shugabanni waɗanda kowa nasu ne Allah ya ce wasbir nafsak haƙurtar da kanka ya manzan Allah ma'allazi ne du'una rabbahum ka haƙurtar da kanka wajen zama tare da waɗanda suke bautar ubangijinsu tsakani da Allah bil gadati wal ashi kafa da marece yuriduna wajhahu ba abinda suke nema illa yadda ubangiji wala ta'adu aynaka anhum kada idan kai ketare su Yaje yana kallon 'yan duniya ma'abota duniya turidu zinatul hayati duniya saboda wato kwaɗayi ko kuma nufin rayuwar duniya kada ka bar waɗannan mutanen kirki ko da talakawa ne idan ka yi tafi zuwa ga ma'abota duniya wala tuɓi man aghfalna kalbahu kuma karka kuskura ka yi biyayya ga wanda muka rafkanar da zuciyarsa an zikiri na game da ambatanmu baya ambatan Allah ko babu addinin Allah cikin sa wacce ba hawahu kullum abin da yake bi shine san zuciyar wa kana amurhu furuta kuma mafi yawan al'amuransa barna ce da ta'asa tsagwarata to kada ka biyayya ga wannan akwai gungun kafiran makka da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga talakawan sahabbai irin su khabbar ibn al-arat irin su salman al-farisi irin su suhaib ibn sinan ar-rumi wanda Allah ya tattara wa manzon Allah waɗannan dan a tabbatar da universality na musulunci wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin inna arsalnaka kafatan linnasi bashiran wa nadhira don haka sai Allah ya dauko Bilal Black dan Afirka wanda zai wuce bakar fata ya girke wa manzon Allah kuma ya mai da shi babban ladan kuma nabi ya zo Bilal al bushr cewa kai Bilalu wai don Allah wani aiki kake yi da ka fi kaunar ladansa a wajen Allah yace saboda jiya na shiga aljanna sai na ji taku a bayana ina waiwaiwa sai na ga kai ne ya ce to ni dai ba abinda nake yi na dukufa shine duk sanda na sake alwala ko dare ko rana ko sanyi ko zafi sai na yi sallah raka'a biyu saboda Allah haka kuma wani daga cikin hadiman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kaɗaita annabi ya ga irin hidimar da yake maka ya ce sal kana da bukata tambayi yanzu kamar kai ne kana ta ko sa na excellency sai aka sami august audience ya ce mai kake so yaya ya haka kanta makanta maho ya kare makarbe to shi wancan ba allah sai ce as'aluka murafaqataka fil janna yace yadda nake tare da kai a duniya nake da free access to haka aljanna nake neman wannan alfarma ya san ko an je aljanna je larafu mita nisa da kasa hatta da ma bai nasara turayya annabi ya ce awa gaira zalik akwai wata bukatar bayan wannan ce huwa za ya rasulallah ita kenan ya ce to in ko haka ne a inni ala nafsika bi kasratis sujud ka taimake ni wajen nemo maka wannan alfarmar ta hanyar yawaita yin sujjada da sallolin nafila ga Allah ba haka kamar yadda Allah ya ce wasjud waqtari ka yawaita sujjada ka tsara kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala su suka fara da suka zo sai suka ce waɗannan alakawa. da kuma irin su salman wanda yake wakiltar mutanen asia da kuma suhaib ibn sinan ar-rumi wanda yake bukatar wanda yake wakiltar europe da turawa haka Allah ya tattara wa manzon Allah su dan musulunci ya zama addini ne na duniya kuma har ma lokacin da wani balarabe dan asali abu zar al ya goranta bilal ya ce kai tafi da can baki dan bakar mace da suka samu sabani abin yi wa bilal ciwo ya je ga manzan Allah annabi ya kira abu zar ya ce gaske ka aibata shi da kyatumarsa da launinsa ya ce ah, ya manzan Allah idan mutum ya zagi uban wasu ya dai faɗi magana ya tabbatar yayi annabi ya ce an tamru'un fi ka jahili ya ce to kuwa kai mutum ne har yanzu akwai maguzanci tare da kai ba ka gama musulunta ya ruha fa na hamun multina duk mutumin da yake da'awar kabilanci har yanzu ba maguzi ne ya kwarya kome musulunci abuzar ya ce a wannan lokacin nawa maza Allah na fa musulunta tun musulmi ba kai mutum goma a duniya ya ce kwarai kuwa to sai suka ce su dai su manyan gari idan manzan Allah zai kori waɗannan talakawan masu warin dauɗa to za su yi imani da shi kuma makka za ta musulunta ko kuwa a canza wajen zama ko a canza lokaci ko a canza rana ka je ka zauna da waɗannan ayyuhan nasu wa zarabi busut ko kuma ka ware mana na vip da first <laughs> shi ne Allah ya ja kunnan manzan Allah kul kul wasbir nafsaka duk da matsayi da darajar manzan Allah koli koli aka ce ya yi haƙuri da zama da waɗannan talakawa masu zunzurutun imani wanda suke bautar Allah tsakani da Allah kuma kaga lokacin da gungun ƙurisha ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a makaho ya zo ne faru ha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauraron waɗannan wanda idan sun musulunta makka ta musulunta shi ma makaho yana fatawa alimni mai ma'allamaka Allah ya manzan Allah ka sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai annabi yana ƙoƙarin. ya haƙurtar da shi bari ya gama canjin ɗin waɗanda kuma logically a hankalce a hankalce ko abin da zai ke saboda shi a makahu abdullahi ya musulunta ana tare da shi koyaushe zai tambaya waɗannan kuma ana fafutukar su musulunta su shigo kuma su ne manyan gari amma a wajen Allah Allah mulguyu abdullahi wato wannan makaho ya fi waɗannan guma-guman cikin cikin luxurious ba ya fi su amfani saboda Allah ya san da yawansu ba za su musulunta haka nan Allah ce kare biyayya ga wanda Allah ya shagaltar da zuciyarsa aghfalna kalbahu an zikirina muka wato rafkanar da zuciyarsa game da ambatan Allah sannan kuma dukkanin al'amuransa bin san zuciya ne da kuma barna a ban ƙasa a kullum haƙumin rabbikun na? ok to kuma lokaci ya yi hu? shi ke nan? ƙasa lamun kitabi yau tashi a kan ayatai 29 بنا مكي دي دي الله إمام mu بنا مكي كسكري الله في منا اللهم mana اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من آليت تبارك ربنا وتعاليت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك